أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترة أوتن ليا المحرم hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da hudu a watan bakwai shekara ta 2026 allah tabaraka wata'ala cikin ikonsa a wannan asubahi ya hada fuskokinmu a masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a balallahu umrahu da yake na unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria kuma inda muke gabatar da karatun littafin ɗariƙus salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai adadin darasin da muka yi a satin da ya gabata darasi na 206 mun fara darasin da ya gabata ne bil hadisi sani min al'unwani da hadisi na biyu a wannan headline na falalar salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam mun faɗa a farkon darasin muka ce allah ta'ala ya faɗa game da aikin manzanni musamman manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake ta inna arsalnaka mu muka aiko ka shahidan kana mai zama shaida akan su al'ummar wa mubashiran kana mai bishara da aljanna ga wanda ya bi ka wa naziran kana mai gargadi da wuta ga wanda ya kangare wa da'iyan ila Allah bi iznihi kana mai kira zuwa ga addinin Allah da izinin Allah wasu rajan munira kuma kai fitila ne mai haskakawa wa bashirin mu'mini da Allah ce to aiwa mu'minai bishara wanda suka bi kenan bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa daga wajen Allah suna da cikakkiyar falala mai girma sutul ahzabi 45 zuwa da bakwai. wa nabbaha Allahu nasa kuma Allah tabaraka wata ala ya faɗakar da mutane amma taba'atihi game da biyayya gare shi sallallahu alaihi wasallama faƙala ya ce wa Laha, wa aɗi'ur rasula ku yi Allah da manzansa biyayya wa hazaru ku yi taka tsantsan fa'inta wallaitun. idan kuka ji kuka ƙiji kuka juya baya fa'alamu ku sani annama ala rasulun albalak to ba abin da yake kan manzanmu dama sai isar da saƙon fa zakir innama anta muzakkir haka Allah ce, kai gargadi dama kai mai gargaɗi ne amma lasta alaihim bil ba a turo ka ba ka zama mai tsaro a kansu mai musu tilas a an kai naka sai ka bar mutum da hankalinsa da zuciyarsa saboda wannan shine aikin manzo ma alar rasul illa balagul mubin an muka kawo maganar zuhuri da imam bukari ya kawo al zuhuri yana cewa min allahi risala sakon abauta ma Allah ta baraka wa ta'ala wahayi ne daga wajensa shine min allahi risala wa alar rasul al-balag shi kuma manzan da Allah ya aiko shi kuma wajibin da yake kansa isar da saƙon sannan sai al'ummar da aka akawo saƙon sai cewa alaina a taslim mu kuma wajibin da yake kanmu shine biyayya ne kauya ga saƙon da shi manzan da Allah ya zaɓa ya turo ya zo da shi ila an akhazna al Sani a hadde zuwa muka wato karanta hadisi na farko a wannan babi din to yau inda za mu tashi a dai cikin wannan unwani na fadalar salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine hadisi na biyu da na uku yau za mu karanta insha Allah to awwalan shi ma dai a farkon wannan darasi fadarsin al-yawma yafiduna abinda kuma darasin yau hadisan yau kenan za su fa'idantar da mu ne bi anna Allah ta'ala shakurun cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai godiya ne in yace kai kai to zaka ga godiya ya sa ka kayi kayi biyayya kenan saboda shibbul shakirina kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu godiya wa min asma'ihi alhusna ash-shakur dama yana daga cikin ma sunayensa tsarkaka dan yace wallahi alasma'u asmau asmaul husna Allah yana da sunaye kyawawa fa da uhu biha to daga cikin sunayensa ma akwai ash-shakur mai godiya Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani yace liwafiyahum ujurahum dan ya saka musu ladaddajin aikin su da suka yi na kwarai wa yazidahum min fadli kuma ya ƙara musu ma daga falalasta innahu gafurun shakur dan shi Allah tabaaraka wa ta'ala gafurun ne mai yawan gafara ne shakurun ne mai godiya ne ga wanda ya bi shi suratul fatir aya ta talatin. wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazna dan aljanna za su ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tafiyar mana duk wata damuwa duk wani bakin ciki suka ce inna rabbana kai lalle ubangijinmu la gafurun shakur mai gafara ne shakurun mai godiya ne fadiri 34 wa min mazahir shukrihi yana daga abin da yake bayyana maka godiyarsa ta'ala lishakirina ga masu gode masa fatul hasanati yadda yake lillinka ayyuka kyawawa amma kuma duna sai aci da aiki ne kayi mai kyau wani lokacin ka yi mara kyau to amma waje ta fannin mai kyan sai ya lillinka maka shi amma fannin yi kuma mummunan yadda kai haka za a bar maka shi amma suka samu duk da yadda ake lillinka ladan ayyuka tun daga daraja ƙari goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa abu afin mu ba a falinkin balinkin kawai ninka aikinka gwargwadon niyyarka ne ikilasinka shi yasa za mu iya zuwa mu yi sallah mamu da liman amma wani mamu din ya fi liman lada saboda me saboda inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah ba surar ku yake kallo ba by face ba jikin ku yake kallo ba a'a yanzuru ila ma fi qulubikum ne yake cikin zakatan ku to yasa darajar jam'i 25 ce zuwa da bakwai amma kuma ladan da kowa zai samu wani kuma gwargwadon niyyarsa sani da sauraka shi Allah tabaraka wa ta'ala yana lillinka hasanat amma kuma sayi'a ba a linka amma sai duk da haka wai sayi'a da ba a linka ta sai ta zo filin alkiyama ta lillinka ladan har a ce mutum ya tafi wuta kai kasan san dan adam ya kai Allah ya kyauta qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce in tuqrudullaha karban hasana idan kuka ba ma Allah rance rance mai kyau yubaifu zai lillinka shi rance mai kyau shine kai abin da yake so da damar da ya baka musamman dukiya Allah ce marayu a taimaka musu sai kalmar cikin masu taimaka musu da kamar kana ba Allah ne rancen abin da ka bashi to kuma zai da maka da shi linkin ba linkin ya ce kai kana yi to da ka in tuqrudullah ƙarɓar hasana idan kuka ba mu Allah rance mai kyau ya za'ifu lakum zai lillinka muku abin da kuka bayar wa gafiru lakum zai gafarta muku sai sunan masu sai ce wallahu shakurun Halimu. Allah maɗaukacin sarki shakurun ne mai yawan godiya ne ta fuskar abin da ka yi mai kyau sai kuma ya ce halimun mai juriya ne nan kuma ta fuskar munanan ayyukanka dai shi alhilmu nau'i ne na haƙuri amma ya fi haƙuri alhilmu shi asabaru wala Allah da kai laifin sai ma bayan an kai ƙaranka ka taro masa mutane har an je kotun ma aka taro masa mutane aka ba shi haƙuri ya je janye ƙara to wani asabaru kenan wanda ya maka laifin ya san ya maka wala Allah ma ka tashi ɗaukar mataki aka roƙe ka to shine asabaru amma shi alhilmu juriya shine cinye fushi idan wanda ya maka laifin bai san ya maka ba ma to duk duniya ma ba wanda ya san an maka laifin sai Allah cinye fushi kenan to shi Allah halim ne mai juriya ne mai cinye fushi ne subhanahu wata'ala aka yi ta inna ibrahim la'awahun halimu annabi ibrahim mai da al'amarinsa ne zuwa ga Allah kuma halimu mai cinye fushi ne in ba cin ya fi shi irin na annabi ibrahim ba allah ya zaɓe shi da annabta shi ne abul anbiya isani baban annabawa na biyu abinda ya sake sai masa baban annabawa na biyu shi ne shi tun daga kansa to in ka gaba annabi to daga jikokinsa ne ko daga jikin isma'ila ko daga haƙa ne ya sake sai masa abul anbiya isani Allah ya ce wa khazallahu ibrahim kalila Allah ya rike annabi ibrahim dan gaban goshi Ya ce inda ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikina shakiran li al'ummi lalle annabi ibrahim kana ummatan kai kadai gayya ne Allah ce kana ummatan sannan kanitan mai dawwama ne wajen bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala hanifan mai tsayawa ne akan layi straight la yamilu yaminan wala shimalan baya karkacewa hagu ko dama karewar tayitin sai Allah ce walam yakun minal mushrikina baya daga cikin mushrikai fa annabi ibrahim Allah ya bashi wannan taskiya din baya cikin su sannan kuma shakiran li al'umi mai godiya ne ga ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa Allah ya zabe shi ya sanya shi cikin salihan bayi to shi ma annabi ibrahim Allah ya ce awahun halim to inda ya nuna maka juriyarsa lokacin da ya zo wa mahaifinsa ya ce ya abasi inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam a fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace ya mahaifina ni ilimi ya zama wanda bai zama maka ba shine annabta ita zabi ce to ni Allah ya zaban da annabta kuma yanzu mun jima cewa a cikin annaba ba shine abul anbiya isani irin wanda bai zo maka ba to fattabi'ni ahadika siratan sawiya ka bi ni in shiryar da kai tafarki madaidaici ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya yace ka bauta ma shaytan dan shaytan game da Allah mai rahama mai saɓo ne ya abati inni akafu an yi masaka azabi minar rahamani fatakuna li shaitani waliya ina jin tsoron kada wata azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama sai ka zama abokin zaman shaitan a wuta duk ya ƙari ya sa ba kalma ce ta girmama ba ya babana ya babana da sai da ya gama mahaifin ya kalle sai a rajibin an ta an ali haki ya ibrahim guma kan kake kyama kaga in ba zan harka ce ta taɓewa ba rayuwa ta common sense idan ɗa ya samu abin a zo a gani waye farkon murna mahaifinsa gama yanzu mahaifin da ya ce masa a ragibin an ta an alihati gumakan nawa kake kyama la illam tantahi idan baka hannu ba da wannan da'awar da ka zo da ita la arjuman naka zan jajjefe ka kai tsaya ka ji fa hajirni maliya ka fita daga ido na in rufe bana son ka da gani ya hada da shi da shiryar ya kore su kai kaga in ba irin su annabi ibrahim ba in dan yau ne ka gaya masa haka ka ji ma dadi dan wai shi an kula shi ma ana cewa da mana to ku Allah ya ji halaka haka dai ce yana daddaga hannu amma annabi ibrahim da aka musu wannan korar karan sai ya ce wa mahaifinsa salamun alaika aminci zaman lafiya ne da kai ba ta da jijiyar wuya tsakaninmu da kai kuma duk da ka ƙi yadda da abin da zo da shi sa'asta gafiru laka rabbi zan nema maka yafiya a wajen ubangiji na innahu kana bi hafiya shi ne shafe min hawaye na ne mai karɓa kuka na ne ka gani kuma ya je yayi ya nema masa yafiyar kawai dai wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatan adha iya istighfari yafiyar da annabi ibrahim ya nema wa mahaifinsa ba a bakin komai take ba a wajen Allah face mau'ida alkawari ya yi kuma ya cika ta gani magana ta kare to nan dai abinda muke son fahimta ma'ana alhilmu shine wato juriya shine idan mutum ya maka laifi in ya sanya maka laifin to duk duniya shi ya sanya maka in wani ya ji sai a bakinsa amma in shi mai laifin ba bai sanya maka laifin ba to in banda Allah ba wanda ya sani shi ma bai sanya ba to wannan shine alhilm to Allah subhanahu wataala yace shi shakurun ne ga wanda ya aiki na kwarai zai lillinka masa halimun ne mai juriya ne kuma ga yan tawaye wanda ba sa yin abin da yake so to amma fa juriyar wannan ta an baka dama ce kafin ka mutu ka bar duniya zaka tuba ka gyara ko ba zaka gyara ba idan ka bari ka kai gargara tuban ma ba za a karba ba idan ka bari rana ta hudo ta inda take fadawa an rufe karbar tuba inna allaha yaqbalu ta'ubatar abdi ma lam yugargir Allah yana karbar tuban bawa mutukar bai zo gargara ba to gargara ka sarar da zaka zo kake sawa tuba rana ta ritsa da kai ai baka san inda ajalin ka yake Ka san da kwanan ka zai kare ba da abin da ka san ranar yin sa ne kaga sai ka sa masa lokaci kace kafin ya zo zaka yi a hakan ma wanda ka san ranar yin sa nawa kai ta fulani din yake karewa take ritsawa da kai baka yi ba bare kuma ajali da wanda ba wanda ya san ranar zuwan sa yana kusa ko yana nesa da lafiya ko da rashin lafiya da tsautsayi ko a kwanta a gida duk ba wanda ya sani wannan sai ya zo a gani to ya zo ritsa da kai baka tuba baka gaban na ta yi kuma annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba illa ala shirarin nasi sai akan ashararan mutane ka kullum ka tsantsan raba kanka da abin da yake ba daidai ba ki raba kanki da abin da yake ba daidai ba amma in ka ji ana in kaki ji ba kaki gani ba to a wajen Allah kenan inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan madakata kuma yace inna jahannama kanat mirsada wuta jahannama ma tana nan madakata kai ga ka ga ubangijinka na nan ga jahannama gidan horon yana nan alkhairu la yunsa wal zambu la yafna wad dayanu la yamut wai alkhairin da kai ba a manta ba dan yana rubuce sharrinka yana nan wadda ya nula ya mutu mai hisabin baya mutuwa ka kai ne aka ba ɗan lokacin da za ka gama ka gamo sai ka dawo sai ka zo sai ka tarar da sakamakon abin da ka iyo shi ya sa duk tsawon ta karka ruɗe ka duk daɗewar ka karka ruɗu kai ne igun zuri sau da ka Allah subhanahu ya ce shi gafurun ne a shakurun ne halimun ne ta tagabun aya ta sha bakwai. wa aqallu ma tubaiku bihi alhasanat mafi karancin abin da ake lillin kama wato ladan ayyuka na kwarai a bisa godiya irin ta Allah asharata ab'ab shine linki goma dan ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da hasana kyakkyawan aiki guda daya to za a linka masa goma da goma sa total an'ami aya ta 165 shine a suratul baqara ma da yace matalil ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don neman yardar Allah shine ma'anar fi sabilillah kawai daga wani abu ya zo wanda wannan abin Allah yana so to su kuma ba sa ƙasa a gwiwa wajen su ga an yi da dukiyarsu shine to kwatankwacin masu yin wannan ciyar da dukiyarsu fi sabilillah don neman yaddar Allah sai Allah ya ce ai kwatankwacin abin da ake musu ka masali habbatin kamar wanda aka yi ruwan shuka ne sai ya ɗau ƙwaya ɗaya sai ya je sa alamun shukar da aka tsara sai ya bindi da tashi fitowa sai ta fitar da zangarniya bakwai a kowace zangarniya akwai ƙwaya ɗaya in ka haɗa ɗari sau bakwai nawa zai baka sai Allah ce to kuma wallahu yubaiku liman sha'u. Allah yana lillinkawa sama da haka ga wanda hikimarsa ta zartu gwargwadon wato ikilasanka da niyyarka lokacin aiki ɗin wallahu wasi'un alim shi Allah mai yarwar falala ne shine ma sayyidina Usmanu wata shekara da aka yi yunwa a Madina ya tura raƙumansa ƙasashen shani suka je suka yi lodin kayan abinci kamar yanzu kace tireloli ne karar radda suka shigo Madina kananan yan kasuwa saboda ba abin da ake bukata irin abinci suka yi tarkayan suka taya suka taya aka ki sallama musu shinikin ya fi karfin suka ja gefe manyan 'yan kasuwa lesse mutanen sun ga suka fito suka kurewa kayan farashi tsadar da za a sayi a kayan sun saya sai na usman ya ci sallamawa sai na usman ya kake so ke da nake so sai wanda zai linka min 700 shi zan sayarwa wannan kayan su ko sa ga su ne karshen farashi a kasuwa suka ce to ba mai sayan kayan ka sun ma yake masa hukunci sai alaji eh, manyan masu kuɗi sun ce ba mai sayan kayan ka yace ni kuma ina da mai Ya ce, har ma mun yi ciniki a kaga dole su yi mamaki suna ga su ga su ne inda harkar kasuwa ce an kure to kuma shi ya ce sun ce ba me sai shi kuma ya ce yana da mai sai har ma an yi cinikin suka ce waye sai ce rabbus samawati sai ce talaka ku dauka fi sabilillah ke Allah ce masalin lazina yin fi kuna amuwala fi sabila ka masali habbati kamar kwaya ɗaya ce ta fitar da ya bakwai a kowace ne ya mai atu habba da kwaya ɗari to ba ma iya nan ba wallahu yi ba iku liman ya sha'o Allah yana ƙara lillinkawa kawai gwargwadon ikilasin wanda ya aiki wallahu wasi'un alim amma sayyi'at amma sayyi'at amma mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba a sakawa sai da irin mummuna kai mummuna daya a bayan saka ma da mummuna daya yace wa man jaa ya sayyi'ati alqur'ani yace duk wanda yazo da mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai da irin abin da ya guda ɗayan wannan ba nan dinkawa al'an'am aya ta 160 wa qala aidan Allah maɗaukakin sarki dai ya fada yace man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata mummuna fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai da mummunan da ya aikata wa man amila salihan amma wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin aw unsa mace ne ko namiji wa huwa mu'min kuma yana mai imani Allah shi fa ulaika yadkhuluna jannata to wa'annan garabba bakon da za a yi musu sakamakon da za a yi musu shigar da su aljanna za a yi yurzaquna fiha bighairi hisab kuma za a yi ta azurta su arziki irin na aljanna ba lissafi inda sun shiga wa haza muqtaba adalihu tabaraka wa ta'ala to wannan shine abinda adalcin sa tabaraka wa ta'ala ya kunsa bal a'a bari ma yashkuru wa ya'jiru yana godiya yana bada lada man hamma bi hasanatin wanda ma ba aikin yayi ba niyyar yin aikin yayi yana bashi shi lada falam ya amalha bai ma aikata aikin ba yayin niyyar aikin ne bai samu damar aikata ba sai a bashi lada kama rawal bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma kama yadda imam al-bukhari ya rawaito daga abdullahi dan abbas sabrul umma Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi hadithul qudsi ne fi ma yarwihi ar rabbihi azza wa jalla cikin abin da shi annabin ya rawaito daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka ƙala ya ce inna allaha katabal hasanati wa sayyi'ati Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munana sun ma bayyana zalika sannan yayi bayanin haka aka bayyana ma mai kyau da mara kyau har annabi sallallahu a hadisin annu'man bin bashir yake ta innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun hakika halal a bayyana take kuma haram ma a bayyana take to inna allaha katabal hasanati was sayyiati Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka sun bayyana zalika sannan ya yi bayanin haka faman hamma bi hasanatin duk wanda ya himmatu ya yi niyyar kyakkyawan aiki kuma falam ya amalha sai Allah bai bashi iko ba to kataba hallahu lahu indahu hasanatan kamila wannan niyyar da yayi bai samu dama ba Allah ba za ta tashi a tutar huffa a Allah zai bar rubuta masa lada guda ɗaya ladan niyya kenan fa in huwa hamma biha in kuma ya niyyar kyakkyawan aiki fa amilaha sai ya samu damar aikata kyakkyawan aiki kataba Allahu lahu indahu ashara hasanati to Allah zai rubuta masa lada goma ila sab'i mi'ati dhi'fin har zuwa linki 700 ila afafin kasiratin zuwa linki mai yawa amma wa man hamma bi sayyi'atin wanda ya niyyar mummunan aiki falam ya amalha amma sai bai aikata mummuna ba ya yi niyyar mummunan aiki amma sai Allah ya masa gam da katari yanzu shine Allah ya halicce shi babu shawararsa ya ba shi damar da zai yi amfani da ita ya saba masa sai ya kai in yi haka bai wa kansa adalci ba bare mahalicin nasa sai ya dawo daga rikiyar wannan aikin da ya niyya sai ya fasa to shine wa man hamma bi sayyi'atin wanda ya niyyar mummunan aiki falam ya amalha sai bai aikata mummunan ba katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila shi ma za a ba shi lada guda ɗaya na ya bar mummunan aiki bai ba dan Allah yawwa a ba wanda aka ce ba a'a ai sojoji sun baza su ai yan kaman yan dro sun hana su yanzu yanzu ai ba dan Allah suka bari ba ba wani lada yawwa karyanta ma suna suna kullakullan ya za a samu wani gurin a koma ko kuma sun kullo da wata sabuwar ba a sani ba ita ma sai an gano ta an baza su to ka ganin ba da ba zan tallada kamar waccan matar ce da annabin rahama sallallahu alaihi ya same ta a gindin kabari danta ya mutu ta sa kabarin a gaba ta ki tashi tana ta kuka annabi ya zo wuce ya ganta ya ce ya amatalla ya ke baiwar Allah isbiri wa hatasbi kin ga ki yi haƙurin rashin tsannan naki dan ba dawowa zai ba kawai wa hatasbi ki nemi ladan musibar da Allah ya ba ya dora miki ta rashin sa dan da abin da ya samu mini da baya so jarabawa ce in kai rungume ta kuma kaddara ta ka samu ladan hakuri inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana tilawa masu hakuri lada ba ba tare da kididdiga ba bare wanda aka masa rasuwa in yayi istirja'i ya mai da sa zuwa ga Allah yace inna lillahi ma a'ata wa lahu ma akhadha dama abin da ya bayar nasa ne abin da ya bayar ya karba to shikenan sai a bashi ladan hakuri to amma ita ta je ta sa kabarin a gaba ta ki tashi annabi yace isbiri wa hatasi ki yi hakuri kuma irin hakurin da zaki samu lada asabar wal ihtisab hakuri da neman lada a cikin hakuri kawai bata san wa take magana da shi ba kawai da ta kalle ta ce ilaika anni innaka lam tusib bi masibati ta ce tafi gaban guri dan musiba ta samu ba kai ka samu ba da su haka ɗabi'a su take sai yan kaɗan da Allah ya masa abin wanda zaka gaya mata magana ba ta mayar maka ba nan take a sai wanda Allah ya zaba a cikin amma ita yanzu nan ne ko ka mutu ko ka yi rai za a watso maka ita kuma ko ta yi nadama ko a sake ta ta dai faɗa da kai kuma tun da ka san annisa'u shaqa'iqur rijali mataye shaƙiƙai ne na maza tub da taya duk yadda take duk wani ko menene ne halinsu kana buƙatar su su ma duk inda suke ji da kansu kai ne gatansu, to kowa sai ya haƙuri da kowa kai kai ka san halinta ka san yadda za ka biyo mata ita kuma in ka san halinta in kana neman wanda za ka juya shi kamar jariri to ita ce to kai kuma kai ne idan ka kida maka san halinta ba sau ana cewa ma da mutane suna shiga auren ne ba tare da san wace ce mace ba ba tare da orientation na auren ba sai ita samun matsala in ka sake ta ma wanda zaka auro irin ta ce gara ma wannan ka fara sanin halinta ba a sanin cikakken hali sai an zauna kuma ka gani sauraka ta gwaba annabi wannan magana ta ce ilaika anni ka tafka ban guri innaka lam tusibbi musibati na ga maka bata san waye ba a in ta san waye wanda ya gaya wa annabi wannan maganar a ko musulmi ne shi yanzu ya tsinci kansa kuma a wani wadin gairi zai zar'i amma ita abin da ya kwace ta bata san da wa take magana ba ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma annabi kamar yadda mai ishirin ya ce saburin liman aza ra'ufun liman jafa ne wato haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai rabu da ita ya wuce sai da ta ƙari kukan bai bata kukan bai da ɗan ba kuma ba ta kwana a ƙawarin ba za ta tafi gida sai kuma da ana tasa zance take ba da labari ai a lokacin ma wani mutum mai kama kaza mai kama kaza to shi kuma annabi sananne ne tana fara bayanin a gane annabin rahama sai ke da kyarka in ba annabin rahama ke gwaba wannan maganar ba sai hankali kuma ya tashi sai tafi gihi hijabi sai ina sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi nazo kuma nayi hakurin ai kaga inda nake son muhalli shahidin shi ne ka sani shi haƙurin sai in kayi don Allah ta ce na yi haƙurin ai annabi sai a'a kin dai zo amma ai sabaru inda sadamatul ula haƙuri yana nan abin yana samun ka sai ka maida wa Allah sai ka yi istirja'i sai ka rungu muƙaddara sai Allah ya baka lada shi ne wani hadisi ce ajaban li amrin mu'min abin mamakin al'amarin mumini inna amrahu kullahu khairu ce shi mumini gaba ɗaya al'amarin al'amarinsa alkhairi ne ta yi al'amarin sai zama alkhairi yace in ya samu abin da yake so shakara sai ya yi godiya sai Allah ya ƙara masa fara na kai lau in abin da baya so ya same shi wata ƙaddara sabara sai ya haƙuri ya rungumi ƙaddara sai a ba shi ladan haƙuri sai annabi ya ce to ba mai wannan sai mumini na sha gaya mana shine professor Pakistan yace to a musulunci ne ba aikin banza ka samu abin da kake so ka yi godiya a maka ƙari abin da baka so ya same ka kai haƙuri a baka ladan haƙuri amma ita nata ita tilas ne ba haƙuri ba don haka ba shi yake tilas ba haƙuri ba haƙurin da za ka samu lada sai wanda karin gumi kaddara nan take kamar da Allah al'amarinsa sau da ka duwanda ya niyyar kyakkyawan aiki kuma bai samu dama ba to za a rubuta masa hasana kamila fa in huwa hamma biha amma idan ya niyyar wato a mummunan aiki kenan bai samu dama ba hasana kamila idan ya niyyar mummunan aiki kuma fa'amila ha kuma sai ya aikata mummunan aikin to ka taba Allahu lahu sayyi'atan wahidatan yadda abinda za a rubuta masa dai sai a guda daya kawai dai sai dai ya danganta kuma da girman zunubi babban zunubi ne ko karami ne amma dai guda daya za a rubuta ba linka maka shi za a yi ba kamar kyawawan ayyuka ba ne. Allah ya da mu to wasani abu na biyu kuma da za mu fahimta a karatun yau fadl yawmul juma'a falalar ranar juma'a wa ba'ad adabihi da wasu sashen ladibban wato ranar juma'a li yawmil juma'ati ga ranar juma'a din tana da ita ranar juma'a tana da mazaya wato wasu abubuwa ta bambanta da su ranar juma'a ala gairihi akan ranar da ba ta juma'a ba min al ayyami fa huwa idul usbu'i na farko dai shi ranar juma'a ita ce idin da yake maimaituwa a duk sati dama an ce al'idu ismun lima ya udu imma usbu'an au shaharan Au-sanatar. suna ne na abin da yake maimaituwa shi idi imma a sati ko a wata ko a shekara sai a ce masa idi to zaka kuma a musulunci ana da idi ne iri uku idin babban sallah idin karamar sallah idin juma'a duk wani taro da ba wannan ba to sai ka nema masa dalili a shar'ance an abin zinadi an al'arat to daga abin zinadi daga a'arat ba fa hadisin ku nake ba an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzo Allah ya ce khairul yawmi yawmin tal khair yawmin talat alaihi shamsu mafi alkhairin rana yinin da rana ta hudu a cikin sa yawmul juma'a shine ranar juma'a fihi khuliqa adam a ranar juma'a ka annabi adam wa fihi udkhilal jannata. a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna wa fihi ukhrija minha a ranar juma'a aka fitar da annabi adam daga aljanna wala taqumu sa'atu illa fi yawmil juma'a alqiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a a wani hadisin yace ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a kamar da zamu karanta a gaba wa man ham wa man wa min ahammi ma fi yawmil juma'a yana daga mafi muhimmancin abin da yake ranar juma'a salatul juma'a ita kanta sallar juma'a din wa qad rawa al-bukhari an salman al imam al ya rawaito daga salman al-farisi kala yace kala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace la tasilu rajulun mutum ba zai yi wanka ba yawmal jumu'ati ranar juma'a wa yatadahharu ya tsarkake kansa ko yayi alwala sun masta masta min duhurin ya wato gurgurdan abin da ya kyautata na tsarkake kansa wa yadhinu min dhinhi ya shafa mansa au ya musulmin ɗirin ko ya shafa turaren baitihi da yake gidansa sun ma ya karuju sannan ya fito idan ya fito zuwa masallaci fala ya farri kobai na sunaini baya zuwa masallaci yake tsallaka tsakanin mutum biyu yake raba tsakanin mutane shi ko ma in yi zuwa taba ka zai ka matsa wannan ya matsa to wannan ba tarbiyyar addini ba ce a masallaci kuma ka shigo ma muka ke tsallaka mutane ya takafasa ka tsari ƙabin nasi shi ma ba tarbiyyar musulunci ba ce. a su kuma wasu su yan bip ne sun zo sun kama wasu ya hana mutane zama kuma yana ta tawaye ya zo ko bai zo ba in ya kuma daga masa hannu ya tsallako ya zo sai wannan ba tarbiyar addini ba ce san zuciya ne san rai ne shi kuma bacin rai ne yanzu kaji ya zo masallaci baya raba tsakanin mutane guda biyu in kana son gaba ko kana son cikin masallaci ka zo da wuri ai wata falalar ce ita ma ta zuwa da wuri amma baka zo da wuri ba kuma saboda adalci irin naka ga wasan sun zauna inda majalisi sahu ya tike musu kai kuma ka duk ka wuce su sai ka fi kowa ka taho ciki to a irin wannan sai ka nuna jahilcin ka kai baka sani ba wani wani wani ma jahili ne kullun da juma'a haka yake ko kuma har wani ma sai an yi rigima da shi ko kuma kullun sai ka bata wani rai musamman kuma a ce ana hudu ba ne ka shigo to mu kiyaye to kaga yanzu hadisin yace ya shafa yayi alo yayi wanka ya sa turare ya tafi masallaci kuma bai ke bai raba tsakanin mutane guda biyu ba sun mai salliya ma kutuba lahu sanan ya sallaci gwargwadon abin da Allah ya bashi dama shine nafila ranar juma'a da cikin sunnar ta yawaita nafila ake yin anje masallacin juma'a in ka gaji ne sai ka zauna ko kai karatu ko kuma ka ci gaba da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ka samu mai firi hudu ba ma to shikenan ka samu wani abin nan din summa yin situ ka gani sannan yayi shiru idza ta al-imamu idan liman yana hudu ba to ba wanda zai yi wannan illa gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'atul ukhra sai an gafarta masa kananan zanubansa daga wannan juma'ar zuwa wata juma'a a wannan ba karamar mazaya bace tararar juma'a wa min samma sannan bayan dai fararar juma'a da darasin yau zai karantar da mu sannan a hawalin kiyama darasin yau da nuna mana ashe a kiyama akwai tsaurace-tsaurace kama fi hita ala kamar yadda Allah ce kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka nike kasa nikewa kiyama ce kasan ba ta tashi ba sai an canja lissafi sai an gurɓata yanayi shamsun kuwirat Nijumin, kadarat sama'un fatsarar. biharu sujjirat sannan kuburin kuma bu usirat to fa aka yi wannan Allah ce alimat nafsun ma kaddamat wa akhar rai ta san me ta yi me ba ta yi ba sai ya kira ce ya ayyuhal insani ma garraka bi rabbikal karim wai me rudi ka ne game da ubangijinka to darasin yau zamu ji daga sai abin da karantar da mu shine alamun alkiyama idza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu a wata ce wa ya hamilu arsha rabbuka yawma idzin samaniya sahun mala'iku bakwai waji a yawma izin bi jahannam sannan kuma sai a zo da wutar jahannama to yawma izin ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra to lokacin ne kuma dan adam zai yi tunani to amma ina tunanin zai amfane shi ya baro inda yake tunani ya yi amfani yanzu ya zo baitul qudra sai hali sai sallah sai abin da ka gani kawai sai abin da ka iyo ya kuli ya laita ni ƙaddamtu li hayati sai ya kai cona ina ma a ce na gabatar da wani abu don rayuwa ta sotul fajari 21 zuwa da hudu wani mai hikima ya ce ama ku saurara wallahi lau alimal anamu ya yi rantsuwa ya ce da halittu sun san lima khuliqu me yasa aka halice su ya ce lama haja'u wa namu da ba su kwanta sun yi ta bacci ba kawai kai baka da aiki sai bacci safa da dare Allah eh. ta yi mumune kanu kalilan minan laili ma ya ba wuce mata yi in ka juwa na baban za ba in ba a sha dare ba an sha rana a duniya ma kenan bare lahira cikin amma kai baka da aiki sai bacci da mutane sun san me yasa aka halicce su yace lama haja uwa mu laqad khuliqu li amrin an halicce su domin wani al'amari ne yace laura athu uyunu qulubihim ta huwa ham da sun ga abin da idanun zuci da yake gaban su yace da basu kwanta bacci ba da sun tashi kuma sun himmatu wani abubuwa ne bai koyi maka ba sai ce mamatu akwai mutuwa a gabansu duk mai rai mamaci ko in ji ba haushe a in kana neman ma babban dalilin mutuwa to ran da aka hura maka ne in dai an hura maka rai to babban dalilin mutuwa ya same ka za ka yi ce mamatin akwai mutuwa a gabansu sun makabarin sannan kabari shi kuma kabari ko ya zama mai kunci ko ya zama mai faɗi ya danganta da abin da ka yi yanzu kafin ka shige shi sun mahasharun sannan ba iya kabarin ba akwai hashar tashin alkiyama a gabansu ya ce wa taubihun da wulaƙanci na tashin alkiyama a tsayar da kai a kusanto da rana kowa ba riga tumbur za ta da mutane hufatan uratan gurla ba takalmi ba sutura ga lobata ko shayi ya koma aisha radiyallahu ta'ala an ya rasulullahi za a sha kunya wannan rana maza da mata annabi yace ya yar gidan dan abi ko hafata idan alkiyama ya fi karfin wani ya san halin da wani yake ciki Allah ta yi kullum ri'in minhum yawma idhin a yuni matul kubra ce wannan firgici ne mafi girma to wa tawbikun da wulakancin wannan na tsayuwa kuma yawmin kana miqdaruhu 50 alf alfasana an kusanto da rana kowa gumi iya laifinsa yace wa ahwalul izamu da abubuwa manya-manya masu bada tsoro to nan ma sai yake to amma yawmil hashari qad alimat rijalu saboda wannan ranar tashin alkiyamar da wasu mutane suka fahimce ta fasallu min makafatihi wa samu sai suka tsaya suka yi sallah saboda tsoron wannan ranar suka yi azumi saboda tsoron wannan ranar yace amma wa hanu iza umirna aw nuhina amma mu ga nan idan aka umarce mu ko aka hane mu ka ahlul kahfi iqazun niyamu kai ka ce ashabul kahfi ne ga suna bacci amma kamar idanun su biyu don ma kamar masu bacci in aka zaka aka ce ku yi ko kar ku yi ko ku bari to wa ilal hadisai ne za karanta wannan hadisai guda biyu a wannan babi na falalar taushi ta salati a ƙalar mu'allifu sai mawallafin yake cewa rawar turmuzi imam turmuzi ya ruwaito an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haqiqa manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce aulan nas bi yawmal qiyamati wanda yafi cancanta da ni ko da ya zo kusa da ni ranar tashin alkiyama aksarahum alayya salata shine wanda yake yawaita salati a gare ni tauba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alal nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabin rahama kuma masu imani kar a banko a baya sallu alaihi wa sallimu taslima to ka yawaita wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati fa'idojinsa tun daga duniya gashi kuma kaji a lahira kusanci da annabin rahama daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi hadisi na farko kenan a yau hadisi na biyu yace warawa turmuzi aidan imam turmuzi da ya rawaito an ubayy bin ka'ab daga ubayy bin ka'ab an abihi daga babansa kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya kasance idza zahaba sulusul layli idan sulusun dare ya tafi qama fa sai ta ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkurullah ku ambata Allah uzkurullah ku ambata Allah ja'atur rajifa rajifa akwai girgiza za ta zo tattaba'u harazifa kuma wata tana bin wata ja'al mautu bima fihi mutuwa za ta zo da duk abin da yake tattare da mutuwa ja'al mautu bima fihi saboda haka ku ku ambata Allah annabi rahama yake fata kala ubayyi qultu ubayyi ce sai nace ya rasulullah inni aksaru salata alayka ni ina yawaita addu'a a gare ka fakam ko kuma eh, fakam aj'alu laka min salati sai suka ce nan a salatu na farko addu'a ce to kuma salati kamar wanne zan maka ai badalan du'a'i maimakon addu'a allazi ad'u bihi li nafsi wanda nake wa kaina kai kuma salati kamar ya zan maka qala hulqari wa qala munziri munziri yace fi targhib asin at-targhib yace ma'anahu aktharu du'a fa kama aj'alu laka min du'a'i ina yawaita addu'a to kai me zan sa maka min du'a'i as-salatu alayka na daga yin salati a gare ka fa qala sai yace mashi ita kaman salati gurgurdan duk abin da kaso kaga salati ma ba iyaka kenan kawai ka annabi salati kala sai na ce kultu an rubuu in kasa addu'o'i na gida hudu in maka rubu'i ɗaya bisa hudu kala sai ce ma shi ita ka je ka yi diyar da ka so fa in zitta fa huwa khairul laka in ka kara akan ɗaya bisa hudu ya zai ma zai maka alkhairi qultu an-nisfu an-nisfa to in sanya rabin addu'a ta salati ne a gare ka kala yace ma shi ita fa in zitta fa huwa khairul laka in ka kara alkhairi ne a gare ka qultu fa sulusaini to in baka sulusi biyu in kasa uku in zama kashi biyu duk salati ne gare ka kala yace ma shi ita fa in zitta fa huwa khairul laka qultu sai nace alu laka salati kullaha to zan sanya duk addu'a ta a gare ka kala sai manzo Allah sallallahu alaihi yace idan tukfa hammuka to ko za a wadatar maka damuwarka wa yughfaru laka dhanbuk kuma za a gafarta maka zanubanka to kaga dama malam yayi babi ne akan falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma sune hadisai biyu da zamu karanta a yau wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban sani ba ko da tambaya wani za mu tashi kuma duk kuka bari maka ita karanta amma da kuma to an gaishe ku rawan nasa'i imamun nasa'i ya rawaito wata hahul albani an anas bin malik qala ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ce man salla alayya salatan wahidatan duk wanda ya mun sallati guda daya sallallahu alaihi ashara salawatin Allah zai masa salaci goma wa huddat anhu asharu qati'atin za a kankare masa kurakuransa guda goma wa rufi'at lahu asharu darajatin za a daga masa darajoji wato guda goma rawal baihaqi imam al ya rawaito wa hasanahu al-albani albani ya hasana shi an abi umama daga abi umama kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce aksaru alayya min salati ku yawaita salati a gare ni fi kulli yawmin fi kulli yawmin juma'a a kowace ranar juma'a fa inna salata ummati tu'ridu alayya domin salatin da al'umma ta suke min ana bujuro min da salatin idan sun yi fi kulli yawmin juma'a a kowace ranar juma'a fa man kana aksaruhum alayya salatan duk wanda a cikin al'umma ta shine mafi yawaita salati kana aqrabu bihim minni manzilatun to ya fi kusanci da ni duk na yi mukaddimar ne akan wannan amma kuma sai ban cire hadisan ba Allah ya dakatar da mu to akwai tambaya na'am eh eh, eh mutum adayyan eh. a to amma ko ai sa aka yi wadayyanu mai hisabin kaga sunan Allah ne da ko da za a sa ma in ba sufa ba ya ce abdul dayyan amma ma bai tabbata ba suna da kasa akwai suna akwai sufa akwai kuma sunan da yake dauke da sufa yawwa ai ta akai azzambu la yunsa zanubi ba amanta ba wal khairu la yafna al khairi wal qari ba aka ce kuma waddayanu mai hisabun ya mutuwa daga addinu ne ai maliki yawmiddin ila yawmul jazaa'i kenan ranar sakamako na'am ta ce ni na'am ne a ba inda hali ba ne eh, eh. abinda ake so in za ka yi addu'a ka yabi Allah ka yi wa annabi talati sai ka yi addu'a ya kamata halin ya zama haka ba inda shi bane inda za a yi addu'a yi da halin to ya kamata abin ya zama haka sannan annabi sallallahu alaihi a hadisi ce a cikin ruku'u ku yawaita tasbihi amma a cikin sujjada ku yawaita addu'a don kun fi kusa da ubangijin ku kun fi kusa da amsa muku inda aka ce addu'a kaga in dai tuk musamman an kai ɗaya kake yi ai duk abin da ka yi ka yi da sunan addu'a hmm. har ma aka ce in ba ka iya da larabcin ba yi da hausa saboda nan dai ka fi kusa da ubangijin ka don sai ne alaikum salam na'am Mm. wanda ya ce Allah kai mun kaza yanzu kawai iyakansa yake roƙawa wanda ya ce Allah kai mana da shi da al'umma yake roƙawa to kuma dama an ce wanda ya roƙawa dan uwansa wani abu bi da gaibi shi dan uwan bai sani ba ko mai wacce bukatar ko ma waye bai sani ba shi kuma ya tausa yake roƙa masa Allah ya biya masa to sai aka ce shi kuma mala'iku za ce kai ma Allah ya biya masa yasa aka ce magabata ma in kana da bukata misali kai gayu in yana kana neman aure kana neman kudin aure sai ka duba a ga waye yake neman kudin aure sai ka yi ta roƙa wansa Allah bai kudin aure gan kai mala'iku su roƙa maka hmm. na'am sai Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke sun suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirye mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah mi hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah kame hannayen su gabarin harama ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai masa da tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gurin tarar da su ya rabbal rabbal alamina damuna mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allahumma sakina al-gaisa wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma sakina al-gaisa wa la taj'alna min al-qanitin hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma hadha dua wa alayka ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa illa bika wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد